Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Rabilar Kadawa ya bayyana dalilin sa na rungumar wata jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. Fitaccen jarumi kuma babba a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano wato Rabilar Kadawa wanda kuka fi sani da dan auda a cikin shahararren fim din mai dogon zango wato labari na ya bayyana dalilin sa na rungumar wata jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. a kwanakin baya wallafa wasu hotuna a shafinsa na kafar sadarwar instagram inda aka nuno shi rungume da wata jarumar masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanyar to sai dai bayan ganin wannan hoton da jarumin ya wallafa ya ce cece ce ganin cewa matsayin shi jarumi kuma babban mutum wanda ake ganin mutuncinsa a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanyar bai dace a ce ya yi wannan abun ba kuma ko da ya yi bai kamata a ce ya wallafa shi duniya ta gani ba bayan wannan tsokaci da mutane suka yi ta yi wa jarumin na wallafa wannan hotunan tare da wata wacce ake ganin yaron gume ta sai jarumin ya fito yake mayar da mutanen murtani kamar haka ko ba ku san ne ya faru ba da zarar kun ga mutum yana abu sai ku dinga zargin sa bayan faruwan wannan al'amari ne yasa har wasu 'yan jarida suka je suka shirar da jarumin yadda suka tambaye shi menene dalilin da yasa ya yi haka duba da ko mutane ba su san abin da ya faru ba wasu za su ɗauki shi da wata manufa ga yadda tattaunawar tasu ta kasance sai ku saurara Wace ta rikide ta zama a jaruma a masana'antar fina-finai ta nollywood wato english movie industry a nan ta najeriya kuma wannan hotuna an ɗauke su ne a fim mai dogon zango na turanci da gidan talbijin na rock tv suka ɗauki nauyi kuma wani babban producer a nollywood wato ce mai shirya shiri ne na turanci kuma sunan shirin mustapha labari ne da ya shafi irin arewacin najeriya ita wannan mata ta fito ne a matsayin matata ina da mata biyu da ita samira fashina da kuma ita wata jarma babbar jarma ana ce mata franka black wannan mata sunanta samira fashina kuma ita ta fara introducing kanta ran da na sauka abuja za mu abin muka na shiga location ta zo ta gabatar da kanta ita ce sunanta wance wance kuma ita ce za ta fito a amarya ta da sauransu so ta rika kawo jiki tana kokarin dan motsi kaɗan ta jawo ni ko ta kokarin taɓa ni in ta matso matsa in ta yi abin ta ba sai an yi haka ba haka da sauransu har dai ta rika tunanin a'a shin ko ku dai kyamarta nake yi ne ko wani abu gaji irin wannan wani irin abu ne wannan gata tana amarya sannan ba za a bin nuna mata ba fa wai cewar kyamarta nake yi ba amma dai akwai hanyoyin da za mu yi mu iya nuna soyayya da shakuwa da ƙaunar juna ba tare da mun taɓa juna ba ita ainihin wannan mata da muke magana matar aure ce da mijinta ya'yanta har guda uku da su Allah to ina ranka matar wani Allah to na ranka da ita A abin da ya sa na ɗora wannan hoto shine saboda nuna wa shi ɗan kallo akwai abubuwan da suke faruwa behind the scene a bayan fage wanda bai san dalilin su wannan hoto an ɗauke shi ne a za ga a bedroom ne tana zaune ita samira ita amar tana zaune a ciki da ni da maryam bud muka shigo to muna shigowa sai ta taso eh my husband kaza ka tunda ta taso za ta rungume ni za ka ina cewa ke ke ke stop it stop za ga hoton za ga wani hoton za gani za ga na haka ina kare ta da hannu ina ture ta ta ki yadda sai da ta karaso ta karaso sai za ga na haka na rike hannuna ina kokarin rungume in matsa hannuna kada dai ta taba ni amma sai sako hannun ta ina no no stop it don't don't shine za ka ga Maryam Bud tana ta kirkirewar dariya a daidai wannan lokaci ne sai shi director Eh, Oladimeji yana daga cikin daraktoci masu natsuwa da na yi aiki da su a kariya ta ta sai yake cewa da Allah mu tsaya mu fahimci juna tunda dai abin nan muna yin shi ne domin fahimtar juna gabaki ɗaya ke dai Mira shi na san kina kokarin ki nuna professionalism kwarewa shaƙuwa, saboda fim mai kyau kai kuma ka dawa idan na fahimta na kula cewar kuɗin nan kusan madubi ne ga al'ummar kuna ƙoƙari kada ku yi wani abin da al'ummar ku za su ga cewar bai dace ba ballantane su ko wasu ko ƴaƴansu ko iyalansu su kwaikwaya ta ce wannan haka yake sai ci to da Allah mai kokari tun da duka gaba ɗaya. mun haɗu ne domin isar da sako ga al'umma to mai kokari mu kiyaye mutuncin juna mu kiyaye al'adar juna mu kiyaye ka'idoji na addinan juna saboda aikin nan yake akwai abubuwa da dama da ake kare musu ba tare da sansani ba ko lokacin da na saka hoton idan mutane suna kwamentin wasu har suke yi mutum yana magana sai in na ji ya faɗi ba san kai dai baka san abin da yake faruwa ba kai dai baka san saboda ma'ana ba ku san abin da ake kare muku ba hoton kawai kuka gani me ya faru me ya faru wanne kokari ake a a kare mutuncinka wanne kokari ake a kare a nuna a kare al'adarka wanne kokari ake a kare duk baka san kokarin da aka yi domin a kare maka waɗancan mutunci ba kawai hoto ka gani sai ka fara zagi wani sai ka je na maganar tarbiya amma kuma sai ka je ya saka da zagi sai rasa mai maganar tarbiyya ya sako zagi ban san wacce irin tarbiyya yake magana ba akwai abubuwa da dama da za ka samu musamman idan muna aiki da uh, waccan industry ta kudanci nollywood akwai irin wannan abubuwa da suke faruwa da za ka ga cewar an kawo wani abu an ce ka yi to idan ka dakata tasu ka yi wani abin ko kare ba zai iya ci ba to amma mu amfanin mu kenan a ciki wani sai ya ga cewar to a me isa za ka je ka yi tun da dai ga irin yadda suke yi yanzu misali a wannan fim din na mustapha an kira ni an bani suna na hawa ta karakta ta aminu muhammad yanzu idan na ce ni ba ni rabi'u da ba zai in aka rasa wanda zai ya za a yi a cikin su za a samu bayarabe ko nyamuri a bashi suna muhammad amin kuma ya yi duk abin da aka ce ya yi zai yi saboda bai san al'adar mu ba bai san addinin mu ba bai san ya muke tafi da abin da aka rubuta su kansu marubutan ba su san al'adar mu ba zaman mu a cikin su shi sanya wani lokaci in suka gayyace mu suka ce mu zo mu aiki muka je mu yi da su kuma a cikin aikin da ko a dan zaman da muka yi da su muka yi kokarin iya kokarin mu mu saita wasu abubuwa idan suka zo da abubuwan za ka ga cewar lalle ilalla sun farraka sun bambanta da mu yadda muke tafi abin nan amma za mu gaya musu mu ce a'a kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza akwai lokacin da muna wani fim sai na turanci ne na fito irin wani alhaji na zo gurin wata kaman ta ce haka zan ɗauke ta irin shuga daji dinnan tana alhaji alhaji abinda script din ya ce da muka juya za mu fita zan tafi ta rako ni bakin mota na juya zan tafi sai ce mata sai mun haɗu wai da muka zo bakin mota sai na tsikare ta sai ta faɗo jikina sai dai mata kiss sai muka na muka majuna sai muka ce bye bye da aka zo za a yi wannan sin din muka zo har bakin sai na ce ma daraktan ba so kake ka nuna cewa dai eh muna fita da ita muna sharholiyan mu ce eh, na ce to zan iya nuna maka ba tare da abin nan sai ce allan baran sai na tsikare ta sai na yi kis ɗinta sai ta sai na rungume ta na ce to ni kuma ba zan yi ba sai aka tsaye da production aka kirawo executive producer executive producer din yana lagos aka kirawo shi aka ce masa tufa we have a situation ana mun an samu matsala ya ce mutum ce aka ce ga wani acto ya ƙi yadda ya bi abin da script ya ce ya ce wane ne aka ce rabi'ul kadawa dila sai ce me ya faru sai ce ai wai shi ba zai yi rungume meniya ba zai tsikari wannan mata kaza kaza ka sauransu ba kaniwood in ji executive producer shi wanne zuba kuɗin ya ce ai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe